tashi tsaye wa na kama wa na kama yau kana ganin ba za ka kama ba shi ne na aike ka da kuɗi ka gudu ban ƙara ganin ka ni ka ni ka san ko dan gidan waye ina ruwana i don't care with the wafaza i catch you now now gaba ɗaya ba ba ba ruwana dai ni za ka dai. wajen

shi ne ka sake shi ko nawa ne kudi naka zo ma sarkin jeji ya kwace a hannunka nawa ne kudi naka sai ka dandana azaba dubu ɗaya da ɗari biyar ah, eh, zoce yadda kafa ka iya ta kaka ka zo na guri kafai da kafa na ka ko mai yanke ka ba da wuna kudi naka ka dan kare giri ka ko ka gidan ba yau ga renin wayo renin hankali ka sai rogo ai maka jara da dankali bai kai ta ka zo ka ta da hankali a kufa gidan wannan yadda ka ta ko kafa na ka zo na kufa gida ka fa ka kafa na ka ko ma gidan naka Kafu, you could e get three. Before I count at three, leave in my house. Before you count it, you go kill me, ko? Yes. Zan ta marka da dantse, tim, tim. Billahi lazi, ka sai ka kasa tashi. Ka bari kuma gidan ka fuzu shan Allah, subhana ga gaskiya. Sai kai, kai bari ka ji. Ni fa zama na kudu, ba irin wanda ban yi ba. Na zauna a Lagos, na zauna a Abuja, na zauna a Shagamu, na zauna a Anata, na zauna a Amatweb, na zauna a Adiye har yanya gaba ɗaya ba ba inda ba na vamos malai eh, ta ka zuma bai ka zuma ya umu wa umar na zauna manta nan duk na zauna nan bai ka zuma wuni ta a kwana na bakwai a anata ina aikin goro a kuma kuma yare turanci ba irin wanda kai da kake yin turancin ma biji bajiro rabinsa turanci rabinsa kame kame me ne biji biji bire eh ba wannan wannan ne biji bire ai sai biji bajiro biji baro eh, baro biji mm. awokɔmi kaagye di ma okoti ya hɔ na dɔk dɔk gɔkati yabi ye yes kɔli him bingo bingo gɔkati bingo ye bingo kati mi dem kɔli bingo bingo please please i'm warning you please bingo bingo gɔkati bingo bingo adanabɔ bingo ayi kuma. you come with your ayẹyẹ things that you wan do no help for my house na